a jamhuriyar nijar juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar ya soma yin illa ta fannin ilimi tsakanin nijar da faransa saboda yadda yanzu haka ɗaruruwan ɗalibai 'yan nijar da ya kamata su shiga jami'o'in kasar ta faransa a bana ba su samu biza ba saboda isa wato ta isa kasar faransan kenan wakilin mu barau arzika ya aiko mana da wannan rahoto sabbin ɗaliban 'yan nijar da dama ne matsalar rashin samun vizan zuwa ƙasar ta faransa ke ƙoƙarin jawo mace karatun karatunsu shekarar ta bana in ji shugaban ƙungiyar 'yan nijar mazauna ƙasar ta faransa adam umaru 'yan makaranta guda 400 zuwa 500 ake jiro su hoto daga nijar su zo nan karatu ba to a yau da zaman da ake ciki da yawa daga cikinsu ba su samu visa ba sauran sun tsaye sun ajiye takardunsu na tambayar visa sauran kun ba su ma yi dosiye ke suka aje ne ba to kuma yanzu yadda ake ciki consular ta horon shi taroye masu lura da al'amura na ganin wannan matsala na daga cikin tasirin da juyin mulkin da ya hambarar da hukumomin jamhuriya ta bakwai ke tattare da shi nasiru saidu shine shugaban kungiyar murya talaka matsala ce wadda ta shahi kasashen guda biyu kuma a yanayin da ake ciki akwai wuya a samu a ciwo kanta da gaugawa duk da yake lamari na karatu ko na rashin lahiya da sauransu ya kamata a ce ana kawo sassabci a cikin wannan bangaren yadda wasu bangare na diplomasiya. Sakataren yaɗa labarai na haɗaɗɗiyar ƙungiyar ɗaliban Nijar USN Alasan Budal ya ce suna da masaniya akan wannan matsala. Jiya ma muna nan mun yi rankontar mun yi shababban muhawara tun da ta hada maraice tare da sabon minista mai kula da ilimi mai zirgi mun kwatanta mishi ya shaddada mana da cewa in Allah ya yarda cikin kwanaki na tahe za su samu a su magance wannan al'amarin. Sai dai matsala na bukatar a dube ta da gaggawa ganin makonni biyu kacal suka rage a koma karatun. Catherine Colonna ta yi wa taron jakadun kasar na shekara-shekara jawabi inda ta taɓo rikicin da ke faruwa a Nijar da sojojin da suka yi juyin mulki ke zargin Faransa. Ga kaɗan daga cikin kalamanta. Au Niger, ceux qui servent les autorités légitimes ont choisi cyniquement A Nijar, waɗanda ke aiki da zababbiyar gwamnatin ƙasar sun karɓe iko tare da garkuwa da zababben shugaban ƙasa, yayin da babu wani abin kirki da zai fito daga matakin ganin yadda lamuran tsaro ke ci gaba da tabarbarewa a ƙasar. 'Yan ta'addar da suka rasa sakat yanzu na zafafa hare-haren su tare da bayyana nasarar da suke samu. A yau, Faransa ta ɗauki matsayinta na neman ganin an dawo da doka da oda da shugaba zo. Kuma za mu yi haka ko da wasu na shakku a kai, wataƙila saboda rudanin da suke da shi a kan manufofin demokuraɗiyyar da suke ikirari saboda hanyar da waɗannan masu juyin mulkin suka ɗauka mai haɗari ce yana nuna barazanar taɓarɓarewar tsaro a yammacin afirka da taɓarɓarewar tattalin arziki da siyasa da kuma rikicin zamantakewa duk a afirka da ke makotaka da mu. ministar da ke kula da kasashen turai da kuma harkokin wajen faransa catherine colonna kasar algeria ta kaddamar da shirin sasanta rikicin siyasar niger sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi inda take bukatar samar da gwamnatin rikon kwarya na watanni shida a karkashin shugaban farar hular da zai shirya zaɓe ministan harkokin wajen kasar ahmed attaf ya sanar da hakan bayan ya ziyarci wasu kasashen da ke yammacin afirka domin samun maslahar rikicin da kuma kaucewa amfani da karfin sojin da ecowas ke shirin yi kasar algeria ta dade tana adawa da barazanar amfani da karfin soji inda take nuni da irin matsalar da aka shiga a libya sakamakon hallaka shugaba muammar gaddafi a 2011 daga cikin shirin na algeria har da shirya taron majalisar ɗinkin duniya kan lamarin da zumman mayar da doka da uda a nijar da kuma ba da kariya ga bangarorin da ke rikici a kasar tare da wani shiri na ci gaban yankin sahel Majalisar dinkin Duniya ta ce kashi na biyu na aikin janye dakarun kiyaye zaman lafiyar ta Mali zai kasance da matukar kalubale sakamakon ƙwararren lokacin da take da shi da kuma yanayi na rashin tsaro. yanzu saura watanni hudu kawai ya rage wa rundunar kiyaye zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya da ake kira minisma ta kammala janyewa daga mali bayan shafi shekaru goma tana aikin tabbatar da tsaro a ƙasar da ta tsunduma cikin rikicin 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi a farkon wannan shekara dai gwamnatin sojin mali ta umarci majalisar ɗinkin duniya ta janye jakaranta daga ƙasar biyu bayan janyewar na faransa ga kaɗan daga cikin kalaman mai magana da yawon magatakardar majalisar ɗinkin duniya stephen dujari ƙungiyar kwadago ta cnt a nijar in ta buƙaci ma'aikatan ƙasar su ci shiga duk wani nau'in rikici da zai kai ga ta da hankali cnt ta yi wannan kiran ne a ɗazu a wani taron manema labarai da ta shirya a yamai babban birnin ƙasar wakilinmu salisu bukari ya halarci taron ga kuma rahotonsa ƙungiyar ta cnt confederation nigerian de travailleurs ta nuna bacin ranta ga jerin takunkumin da kungiyar ecowas da imowa suka kakaba wa kasa ta nijar wanda suka ce ma'aikata na daga cikin waɗanda ke sahun gaba wajen fuskantar kalubalen takunkumin amma kuma suka yi kira ga abokansu ma'aikata na kwadago da su jajirce wajen ganin ƙasar ta nijar ta samu cikakken 'yanci da kariyar mutuncinta musamman ma ga matakin da hukumomin soja suka ɗauka na soke wasu yarjejeniyoyi da ƙasar faransa da kuma neman sojojin na ƙasar faransa dubu da ɗari biyar da su fice daga ƙasar ta nijar da yake magana bayan wannan sanarwa mun kai halidu shugaban kungiyar kwadago ta cnt ya ce sun ɗauki lokaci sun yi nazarin kibular da sojojin suka ɗauka amma kuma ya ce dole fa a kiyaye hakkoki na ma'aikata ta hanyar biyan su albashi da dai sauransu duk matakin da za su ɗauka su yi kokari su biya ma'aikatan ƙasar Nijar cikin lokaci kuma yadda ya kamata wannan takunkumin da anka samu na mun haɗi cewa ai ba ƙasar Nijar kaɗai an kai juyin mulki an yi a Burkina an yi Mali an yi Gine an yi cikin ƙasashe da dama amma ba mu gani irin wannan takunkumin da anka samu ƙasar Nijar inda ko maganin da ya kamata a kawo sun kace kala a bar magunguna su shiga cikin ƙasar Nijar mu yi Allah wadda da wannan kuma mun haɗi cewa muna kira ga 'yan ECOWAS kar su bar wannan president na France Emmanuel Macron ya sa cikin halin da ba biskan ECOWAS an ka zama da shi ba. Wannan kira da kungiyar kwadago ta CNT ta yi wajen ganin 'yan kasar ta Nijar sun ba da kai ba tare da nuna bangaranci ba. Kira ne da su ma mata ma'aikatan kwadago suka karɓe shi da hannu biyu. biyu Inda suka ce lalle ne kowa ya kyautu ya yi duk abin da ya dace na ganin cewa ba a ɗauki matakin soja akan kasar ta Nijar ba. Zainabu Salai na ɗaya daga cikin mata ma'aikata a kasar ta Nijar. wanga zance da muke ciki zance ne da ke kallon mu mu duka kenan duk abun da an ka ce na ceton ƙasa ne kuma bai kamata ya sa kan shi baya ba ballantana mata tunda yau in kasa ta lalace wa'anda za su jin rauni mata ne da yara kenan muna kira ga mata gaba daya mu tsaya ai kokowa tare muna ma gaba cikin kokowa yanzu yanzu dai hankulan jama'a sun karkata ne kan waɗannan batutuwa na ficewar sojojin faransa daga ƙasar ta nijar da ma korar jakadar ƙasar faransa a nijar din batutuwan da dole ne sai an yi taka tsantsan a kansu abin da ya sanya kungiyar kwadago ta sai CNT yin kira ga al'umma da kar su yarda su fada tarkon da Faransa ke danawa don kar su ba su damar daukan matakin soja akan kasar ta Nijar kamar yadda mun kai Halidu shugaban kungiyar ta CNT ya yi tsokaci in kuna tuni a shekaran jiya a soja wanda ke mulki a sun ba ambasadar na france kwanaki biyu dan ya huta ya bar kasar mu nijar kun ji da kewa yan france sun ke ba zai su huta ba yanzu ga da nake muku magana yana can ambasada yana nan zamne to abin da suke nihi so suke yan kasa su je wannan ambasad din nan a je a yi kone-kone su dauki sojawan su da jirgin su su kawo mun hari kewa ai dan an cikin wannan ambasad din ne ko dan za a kashe ambasadar din su ne sun kawo mun hari dan shine mun kake yan kasar nijar mu yi aiki da hankalin mu kalmu mu saki mu shiga su kai mu inda su suke so a mu za mu kai su inda mu muke so babban batun da wannan sanarwa ta kungiyar kwarigo ta sai CNT ta ja a kan shi shine na wa'adin da sabon hukumomin na Nijar suka bai wa sojojin Faransa na su fice daga kasar wanda kasar ta Faransa ta ce samun hakan ba za ta sabu ba lamarin da ke nuni da cewa mai abu ya rantse marasa abu ya rantse kwaikwayon abin da mutanen Nijar suka yi al'ummar su yanzu Nijar ba mu da yunwa Najar ba mu da kisa magana kuma yaki a Najar ƙarya ne duk waɗanda kuka ji suna cewa suna son a dawo da mulki ga Muhammadu Bazum makiya ƙasar Nijar ai ba ta mutuwa a dawo ba Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ƴan uwana al'umma, jamhuriyar Nijar to ina kira da babban murya ku sani mu kwantar da hankali mu haɗa kai mu kare ƙasarmu da al'ummarmu mu ba wannan shugaban ƙasa da 'yan majalisarsa da gwamnoni haɗa kai ba don komi ba don samun cin nasara da ceto nijar daga ƙangi na bauta daga sharri na turawan mulkin mallaka turawan faransa magana sidi yawo ko ko sidi 'yan yawo ko sidi masu yawo ba demokarasi suke ba in aka ce ana demokarasi a tarihin duniya musamman na afirka ba mu taba jin inda ake ju mulki aka mai da mulki ga korarre ko kuma tumbakakke ko kuma tsigaggen shugaba ba babu yadda za a yi a ce an yi juyin mulki har wasu mutane farin kaya wanda yan bashi bindiga bai sai da yake safara ba bai sai da yake sarrafa bindiga ba wai shi da ce soja ya karɓi mulki ga farar hula kuma abai da mulki a tarihin duniya ba taɓa yi ba a najeriya an yi juyin mulki an yi ma cewa aliyu shagari juyin mulki ba amai da amai da mulki ba an yi ma muhammad buhari juyin mulki ba amai da amai da mulki ba an ba da mulki ga shonakan an mai juyin mulki ba amai da amai da mulki ba an yi juyin mulki a mali ba amai da farar hula a kujerarsa ba an yi juyin mulki a libya an kashe gaddafi ba a ba da mulki ga ɗan gaddafi ba ko aka bai da mulki ga annansa an yi juyin mulki a ƙasashen duniya a tarihi ba ta mai da mulki ga inda aka juya shi ba an yi juyin mulki a kamaru ba a taɓa mai da mulki a hannun wanda aka juyin mulki ba magana sirri mai yawo ƙarya suke yi yan uwa yan jamhuriyar da ku kwantar da hankali ku idan suna da wata manufa suna da wata manufa ne ta daban ba manufar democracy ba sirri yawo ba yan democracy ba ne turawan mulkin mallaka ba yan demokrasi ba ne abinda muke kira ga al'ummar jamhuriyar nijar a haɗa kai a kwantar da hankali a yi ma shugaban ƙasa abdurrahman shani biyayya kuma a bi shi da addu'a a bi nijar da addu'a domin ceto nijar daga ƙangin bauta saboda ka 'yan wani al'ummar jamhuriyar nijar muna ma shugaban mu fatan alkhairi saboda ga alama jima'ar da take kyau tun daga laraba ake ganewa daga yan kudetar a jamhuriyar nijar ga abinci muna gani tireloli waɗanda ake kyawowa daga ƙasashe daban-daban yanzu shinkawa a jamhuriyar Nijar sako na shinkawa jakka goma sha uku kwatankwacin kudin Najeriya dubu goma sha hudu yanzu Najeriya abinda muke cin buhun shinkawa naira dubu hamsin da biyar abinda muke sayan gero naira dubu sittin da biyar abinda muke sayan dawa naira dubu sittin da biyar ya ku shugabannin mu na Najeriya kai kwaikwayon abin da mutanen Niger suka yi al'ummar su yanzu Niger ba mu da yunwa Niger ba mu da kisa magana kuma yaki a Niger ƙarya ne duk waɗanda kuka ji suna cewa suna son a dawo da mulki ga Muhammadu Bazum makiya ƙasar Niger ai ba ta mutuwa a dawo ba ba a taba mutuwa aka ce mutum ya mutu ya dawo ba ban taba ganin inda aka yi haka ba ban taba jin aka ce ga wani ya mutu ya dawo ba sai ko a lokacin mulkin sidi yan yawo sidi yawo magana ecos ƙarya ne ecos ba ta isa ta dawo da ba zan a kujera ta ba muna godiya ga tsohon shugaban ƙasar najeriya malam abdulsalamu abubakar da mai alfarma sarkin musulmi alhaji sa'adu abubakar da kuma ƙungiya na malamai namu na musulunci tun daga ƙungiyar ɗarika da ƙungiyar izala tun da bala'i ya zo kaga dole mu haɗa kanmu mu aje ƙungiyanci yanzu kaga da mutanen ƙadiriya da mutanen izala da mutanen ɗariƙa shawa da tijjani kaga mun zama abu guda tunda an ga bala'i ya faɗo mana domin abin da ya taɓa hanci ido ruwa yake abin da ya taɓa Nijar ya taɓa Najeriya waɗannan ƙungiya ta siri ƴan yawo sun je Ghana sun ji kunya idan mutanen Ghana suka yaƙi mutanen Nijar to Ghana mutuncin Ghana ya zube domin ƴan Nijar da ƴan Najeriya su na kafa Ghana musamman a kara nana akufu ado danko ba an kare ne ba an kare bai ne bai kuma ɗan Najeriya ne ko mutane guda ne da bayarabe da bazabar me da buzu da bala asalinsa gaba ɗayansa mutanen saudi arabia ne sun samu kakanninmu da uwayenmu hausawa arawa a jamhuriyar nijar yanzu ga shugaban ƙasar misira muhammadu mirsi yana taimaka ma ƴan uwa na ƴan nijar mutanen nijar su suka kafa misira wanka ta yanzu nijar ta girmi makka nijar ta girmi madina nijar ta girmi misira mutanen misira yan nijar ne hausawa ne na jamhuriyar nijar arawa daga karamar hukumar turmani daga nan dogon dutse a nan cikin jamhuriyar nijar mutanen dogon dutse da wannan mutanen turmani su ne suka tashi tare da fir'auna da annabi musa suka kafa misira ta yanzu shugaban kasa muhammad bin sai allah ya tsare ma kujerarka ka yi daidai da ka kula cewa ba za ka yadda da Nijar ta wace ba abinda ake bukata abinda aka yi ma sudan a ma jamhuriyar nijar a wace mana ƙasa a gama da nijar a zo a rugu da najeriya najeriya ba mai son ɗan najeriya bayan ɗan nijar allah ke son kura inda mutan gari sai ta mutu billahi lalzi la ilahu illa mutanen benin ba za su taimaki yan najeriya da yaƙi ba mutanen togo ba za su taimaki yan najeriya da yaƙi ba mutanen kamaru ba za su taimaki yan najeriya da yaƙi ba waɗannan da yan najeriya in ba ku mance ba ai duk tsananin sharri dan halin ya manta alheri lokacin da ake yaƙi da ojukku yaƙin biyafira mutanen jamhuriyar Nijar su suka ba da shanu wanda ke sayan bane bama bamai shanu su haba bai tashi aka kame waɗanda maƙiya ƙasa da guda guda to wannan wani salo ne da ake kokari ayi amfani da shi a ruguza mana ƙasa don haka ƴan Nijar ku kwantar da hankalinku duk wanda kuka je yana cewa a dawo da bazun makiyi Nijar ne Maƙiyi Allah ne makiyi ƙasa ne inda ana mutuwa a dawo ai da da ya mutu ya dawo ba a ta mutuwa aka dawo ba shugaban kasar na jamhuriyar Nijar Allah ne ya baka mulki Allah ya so yau da baka ci nasara ba da yanzu kana lahira ko kana daure da Allah da ya baka mulki ya baka nasara na san akwai adalci ga al'ummar jamhuriyar Nijar Najeriya ce da kasa wasu kasashe ake kama mutum a kashe shi da bai ba domin ni zama na Nijar shekara ta 23 da koma cikin dangi na yan uwana na ga abubuwa da suka bambanta da wasu kasashe da na zauna na Afirka domin Najar duk matsayinka ba za ka taushe haƙƙin talaka ba hukuma za ta an sama haƙƙinka akwai gida da na bari a kwanni kare takwas inda Najeriya ne da mutumin da na ban gidan na ya caye gidan akwai kadarori na a jamhuriyar Nijar da na bari na tafi ba kamar Najeriya bane in ka bar gidanka wani zai zo ya mai takarda ya saida baka isa ka saida gida a jamhuriyar Nijar ba sai da sanin kotu sai da sanin masu gari in an shekara 100 gidan nan nan ba a da shi sai da sanin hukuma kuma babu yadda za a yi ka je da dukiyar ka Nijar wani mutumin Nijar ya anshi dukiyar nan ya canye kuma a ya ta yi. wallahi malam ko beli ba a bada Najeriya ne in mutum ya cuce ka ya cuce ka idan ka kai kotu ya dauki lauya ya ba lauya kuɗi a ta cewa gobe gobe har hawan jini ya kace ka idan ka ci bashin Nijar ko ka ci bashin dan Nijar ko kana dan Najeriya ka je ka ci bashi a Nijar billahi lazi sai dai ka mutu gidan yari ba mai baka beli nan ko an ka ci kuɗin mutum kenan ka ci eh kura da fata akwaya. azzalumai ana ganin su karar zaluncin da ake a Najeriya zaluncin da ake Kamaru zaluncin da ake Chad da wasu kasashe wallahi baka isa kai shi a Niger ka fara lahiya ba kuma komai talauci ta da kanidar ba ya zuwa gidanka ba zai cuce ka ba yana cutar ka ka kai shiga hukuma za a karɓi ma haƙƙinka saboda ni an yi ɗaya an yi biyu an yi uku an yi hudu ni shaida ne saboda ka yan uwana yan jamhuriyar Nijar ku ba shugaban kasa gudunmuwa da gwamnoni da ministrori ku ba da haɗin kai da kun ji ko a majalisi kuka ji mutum na cewa ai a mai da mulki ga bazon ƙarya ne diyar da ake son bazon baba tan ya yi bazon kwarjini a jamhuriyar Nijar ba bai je mulki ba ina ma Nijar fata alkhairi kuma ina ma shugaban kasar mu fata alkhairi Malam abdurrahman Chani Allah ya baka ikon bin tafarki na gaskiya Ta farki na gaskiya ta farki na daidai Allah shi baka ikon taimakon ƙasa Allah kuma ya saka ceto ƙasan nan daga mulkin kama ƙarya daga mulkin tura mulkin mallaka da mulkin makiya ƙasa equals the seed yan yawo Allah ka raba mu da sharrin seed yawo duk mai kokarin mana yaƙi a jahuriyar Nijar Allah ka ruguza shi Allah ka ba ya nasara kora da hali yafi kora da kara Wannan shine abin da watakila sojojin Faransa ke shaidawa a halin yanzu a Nijar bayan da sojojin da suka yi juyin mulki suka toshe musu hanyoyin samun abinci da ruwa da kuma wutar lantarki kamar yadda jaridar Daily Trust da ake wallafa a Najeriya ta ruwaito. Rahotanni sun ce gwamnatin mulkin sojin ta ɗauki wannan mataki a ofishin jakadancin Faransa da ke mai babban birnin ƙasar da sauran ƙananan ofisoshin Faransar a Nijar baki ɗaya. Daily Trust ta ruwaito Hasumi ibrahima wani jigo a gwamnatin mulkin sojin ta Nijar a cikin wata sanarwa yana cewa duk ɗan Nijar da aka samu da kai wasu jin Faransa ruwa ko wani kayan bukata za a ɗauke shi tamkar maƙiyin ƙasa. Sai dai da alama magoya bayan shugaba ba zum da aka hamɓar da gwamnatinsa ba su ji daɗin wannan mataki ba. abubakar dan zirmani ɗaya daga cikin makusantan shugaba bazum na mai cewa abun don saboda sojan faransa da suke Nijar, da kuma ofisin jikadanci na faransa da yake Nijar, suna Nijar ne karkashin waɗansu yarjejuna na ƙasa da ƙasa wa'annan da irin wa'annan abubuwan ba za su ba eh, ba za a iya yi musu su ba a zamna lafiya Yan haka nan zai jayo kamar faɗa ne na Nijar da faransa su kuma waɗanda ke goyon bayan sojoji suna tunzara su sojojin suna kwatanta kamar faransa makiyar mu ce alhali ba haka abin yake ba faransa ba ta zo nijar don ta yaƙi nijar ko don ta yi fada da nijar ko ta bata ma nijar wani abu ta zo dan ta taimaka ma nijar don ta yi fada da yan ta'adda dan ta yi eh, kokowa da fatara dan ta yi kokowa da rashin lahiya dan ta taimaka ma nijar eh, manomanta da makiyayen nijar su bunƙasa mu arzikinta ya bunƙasa tattalin arziki ya samu a ƙasashen mu abin da faransa take yi a ƙasar nijar ke gwamnatin shugaba bazum da sojojin Nijar suka kifar dai ta kulla alaka da yarjejeniyoyi daban-daban da manyan kasashen duniya lamarin da ya baiwa Faransa damar jibge sojoji wajen dubu ɗaya da ɗari biyar a Nijar domin taimakawa Nijar da ma sauran kasashen Sahel magance hare-haren 'yan ta'adda. Masu sharhi kan al'amuran yau da kullum na kallon matakin da gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta ɗauka na katsa muhimman ababen more rayuwa ga ofishin jakadancin a matsayin wani yunkuri na tunzura jama'a wanda ke ƙara dagula alakar diflomasiyya da ta yi tsami tsakanin kasashen biyu. wato matakin da su hukumomin soja wanda suka karɓi mulki daga hannun basu muhammad na nuna rashin kaunar amincewa da ganin sojojin faransa sun kasance a nijar abu ne da dole ne hakan ta faru duba da irin yadda hukumomin faransa suka nuna kyamar wato karɓar gwamnatin da sojojin suka yi to amma abin duba a nan shine ai faransa tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka so yadda abin da ya faru akan shi shugaba basu duba da ganin cewa ya fito da wani tsari wanda yake nuna babu zama na arziki ko kauna ko amincewa ko biyayya tsakanin gwamnatinsu da gwamnatin faransa kuma wannan abu ne wanda ya samu asali tun a tsarin su na mulkin mallaka wanda suke yi wa kasashe da yawa na duniya wanda suka mallake su galibi da masu ai ba da yancin su kamar yadda ake kashe maciji ne ba sare kansu ba ba sa tsame hannu akan abubuwa kamar guda uku ga duk ƙasar da suke wa mulkin mallaka na farko shine tattalin arzikin ƙasa na biyu alƙibla irin ta mulki na uku hatta zamantakewa to idan aka riga aka duba za a ga sojojin nan tunda sun yadda gwamnatin faransa da mahukuntan fadar elize ba sa kauna wannan sojoji musamman ta inda suka yanke dukkan wani taimako da suke ba wa nijar amma ba duk da haka wannan ba zai sa sifatan su ya dawo kan karagar mulki ba duba da irin da ya zara hannu ya naɗa hannu da zuma cewa zai yaki faransa sai dai kuma wasu 'yan kasar ta nijar sun shaida wa dcl hausa cewa babu kuskure a matakin da sojin na nijar suka ɗauka to a gaskiya ana abin da za mu ci a matsayina na 'yan nijar hukuncin da sojoji suka yanke ma mazamna garin nan 'yan kasar faransa hukuncin nan ya yi daidai inda za a ce duk wani cikakke ko an yanke musu hukunci da zumar su tattara su bar garin nan to sai suke nuna taurin kai to mi zai hana su yi zuciya ta su ta yi akan an yanke musu hukunci na goyon bayan wannan matakin ɗari bisa ɗari. yau mu muna goyon ba ɗari bisa ɗari mana mu daidai suka mana wannan eh mun kamo shi ma an ana so a ba mu dama mu za mu kama shi mu tsubur uba shi ma mu ana eh, mun nuna mai shikokin amadu kudan da gane mu ka a zo ka san mu a rena mana wayo mana kamata a ji din da suke wannan kawai a nemo su wannan kawai a kare da su wannan ai dole ne an samu mataki ma na kirki wannan wannan shine daidai ma kenan babu ci babu sha babu wuta ko uwar mi kake ka bar garin mutane kenan an kare ku gaskiya wannan mataki da aka dauka yayi daidai kenan kenan menene dalilin da yasa na ce yayi daidai mun ce musu koko in ce shugabannin wanda suke mulki ne yanzu sun ba su wa'adin cewar su tattara su bar kasal kenan menene su kuma sun ce ba za su ta yi bar kasar su kenan wannan neman fitina ce menene neman fitina sun ga ana ta marshi a gari yan gari duk sun nuna ba su son su tai su bar musu kasa kuma su sun ce bisin tai ba kenan a taba su ne kenan sanadi kenan sun samu otorizon da za su kawo hari kai tsaye ba tare da wani kwanance-kwanance ba kenan sai ta ce faransa an mata an taba mata ikunanta da ke cikin kasar shine abin da za ta fake da shi a idon duniya wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da shugaban faransa emmanuel macron a wannan litinin din ya sanar da cewa jakadan faransa a niger sylvain itte zai ci gaba da zama a kasar duk da cikar wa'adin kwana biyu da sojojin niger suka bashi a yin wata ganawa ta intanet da ya yi da jakadan faransa da ke sassan duniya